Wace jaruma ce za ta mai gurbin Nafisat Abdullahi, wato Sumayya a cikin shirin labari na. Ku biyo mu domin jin yadda al'amuran ke kasancewa. Amma da farko idan kai baƙo ne ko baƙuwa a wannan tashar ta mai albarka, muna so ku danna mana subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, yadda za ku na samun ayyukanmu da zarar mun daura. Mun gode. bayan wata sanarwa da jaruma Nafisat Abdullahi ta wallafa a shafinta na Instagram na wata takarda wani takardar take tabbatarwa da cewa ta janye hannunta ko ko mu ce daga yanzu ba za a ƙara ganinta a cikin shirin labari na ba inda ta fito ta ba masoyanta da kuma magoya bayanta na baɗin duniya hakuri take cewa a yanzu haka ita ma tana da abubuwa da yawa wanda suke gabanta a dalilin haka nesa take ba wa mutane haƙuri take ba kuma kamfanin sera mubi haƙuri domin kamfanin ta miƙa wannan wasiƙa tare da cewa ba za ta samu dama ta ci gaba da fitowa a cikin wannan fim ɗin ba mai dogon zango wato labari na duk da cewa ba daɗe da gama jimamin fitar jaruma laila ba wato maryam waziri daga cikin shirin labari na wanda ita kuma ta bayyana hakan ne ta sanadiyya aure da Allah subhanahu wata'ala ya hore mata miji ta yi sai kuma jimami da aka gama na mutuwar Muhammad wanda mutane da dama ba su ji daɗin mutuwarsa a cikin shirin ba sai kuma wannan alhinin ya faɗo shi ma na tafiyar jaruma Nafisat Abdullahi wato Sumayya a cikin wannan shiri a dalilin haka ne yasa aka hawo zulumi mutane da dama ke ta cece ce akan wannan lamari tare da cewa a yanzu kowa ce za ta mai gurbin Sumayya a cikin shirin labari na To, a yanzu dai haka tashar mai albarka ta to muku da hotuna tare da sunayen jaruman da ake sa ran ko da su za a mai gurbin wannan jaruma wato Nafisat Abdullahi. Za mu fara kawo muku su ɗaya bayan ɗaya ta farko dai akwai jaruma momi gombe wadda jaruma ce tauraruwa tana matuƙar haskawa a masana'antar shirya fina-finai ta kannywood kuma ita ma tana da farin jini sosai a dalilin haka ne ya sa mutane da dama ke tunanin cewa za a iya maye gurbin sumayya da ita sai kuma jaruma fati washa wanda a daidai lokacin da jaruma laila wato maryam waziri ta fita daga cikin wannan shiri mashirin wannan shiri aminu saira ya wallafa hotonta a shafinsa na instagram inda ya rubuta da cewa shin wannan gurbin wa za ta mai Dalilin haka ne sa mutane da dama ke tunanin cewa za ta iya maye gurbin Sumayya a cikin wannan shiri. Sai kuma jaruma Ummi Rahab. Domin ita ma jaruma ce wadda a yanzu haka wata take matukar haskawa a masana'antar ta Kannywood.